yin bacci bayan sallar asuba malamai da yawa suna cewa baya da kyawu duk da babu nasi kwata-kwata da ya inganta na hana haka daga annabi sallallahu alaihi amma yin bacci bayan sallar asuba zan ganin sallar asuba shine farkon lokaci wajen da ake fita neman arziki in kasuwa zaka fita annabi sallallahu alaihi ce Allahumma barik li ummati fi bukuya Allah kawa al'umma ta albarka ga saukunta na fita kasuwa tana ganin in kasuwa kake fita in ka tsaya baccin safe to kila zaka tafi an yi ciniki an gama kaga in aikin gwamnati kake fita in ka tsaya bacci kaga ba aikin kwarai kake ba in aikin kamfani kake duk aikin da kake kawai shine ake gani cewa in kai baccin safe zai tafi maka da lokaci na farkon yini wanda ya fara aiki tun fitowar rana har zuwa azhar ba za a haɗa shi bisa ga wanda ya yi bacci da safe ba ya tashi ya fara aiki da karfe goma ba su zama daidai ko da goma ka yi wancan ya yi aiki da yawa ko tafiya ce ka kama daga sokoto zaka tafi lagos tun da dungudun ka kama ko da goma yi, wani ya tashi ba zai cin maka ba inda ba matsala akwai ba ka riga ka yi nisa wannan shine kawai amma babu nassi da ya hana bacci bayan sallah asuba wallahu ta'ala a'lam